واذ قال الله يا عيسى بن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب كاتنا ranar alkiyama yayin da Allah zai ce yana magana da annabi Isa Maryam Ya Isa ɗan Maryam, shin kai ne ka faɗa wa mutane ku mayar da ni da mahaifiyata abubuwan bautawa koma bayan Allah? Sai annabi Isa ya ba da amsa yana mai tsarkake Ubangijinsa ya ce, Bai yiwuwa gare ni, in faɗa masa wani abu sai gaskiya, kuma da za a ƙaddara na faɗa haka da ka sani ya Allah, saboda babu abin da yake ɓuya gare ka. ka san abin da na ɓoye a raina, amma ni ban san abin da ka ɓoye a ranka ba, kai kaɗai ne ka san dukkan abin da baya nan da dukkan abin da yake ɓoye da wanda yake sarari.